ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال فأنزل ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabati sadati al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du dan wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gabatar da gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin yini a cikin wannan watan na Ramadana suka haɗu wannan masallaci na sahabbai gidan koma ya aiki Muhammad da Sarawa Allah ya kara ba shi lafiya domin mu bi ta alkur'ani mai girma karantawa da fassara da saurari yau ma wannan yammacin da sha hudu ga watan Ramadana. Shekarar Musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga Makka zuwa Madina zuwa yau an samu shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku. Wanda ya dace da sha biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu. Insha Allah za mu dasa karatunmu na yau kan lafiya. Shi a muyo karatu Jotul Al'amu. sai da muka garbi aya ta cikin da hudu nan ne karshen karatu inda Allah madaukakin sarki ya bayyana muna yadda in aka karbi rayukan kafirai da bugu da duka da tsanantawa mai tsanani da walaƙanci sai a faɗa musu cewa wannan abin da kuka gani ya auku ne sanadiyya da ma kuntum taquluna da allahi ghayra aiki. abin da kasance kuna faɗa da Allah wanda ba gaskiya ba wa kuma na ayati tastakbiruna kuma za ka tare ce ku ne saboda girman kan da kuka yi ga bin shari'ar da Allah ya aiko da annabin da ya turo mu Allah ce ga ku yau Allah ya san mu wala kan ji tu mona da yau kun zo muna kuna da ku ba su ya ba ya kama kana kana wannan marrati kamar yadda muka halicci mutum shi kadai yau ga shi ya zo mana shi kadai wa tarakatun ma qawallakum kun bar abin da muka jibanta ku akan sana dukiyoyi da mukammai wara zuhurikum kun baro su can bayan da ba ku koma har abada yau Allah ya ce musu ma na rama kun shi fa'a zina da za'amtu kuma duk abin da suka yi wa da gauti ka zama ceto na annabi Isa ceto ya kai Uzairu ceto ka Allah ce duk sun bace musu ba mu kowa tare da su waɗannan da kuka riya abokan tarayya na da Allah kuka ce wasu biyan Allah na kuka ce wasu masoya Allah na ku za ku cece ku Allah ya ce to laqad taqatta a ku alaka yau ta yanke da ku da su wa dalla ankum ma kuntum tasubun duk abin da kuka riya riya shirya shi a duniya yau ya bace muku ba kowa ya tsakanin ku da Allah da Allah ta. ku wannan wazi ne da kamata ya jiyar da marika wasu shekunai wasu dausu suka sani wallahi Allah zai tsara sun gaban shi dausu suka nan sun bace musu dama nan sun bace musu ba su yi musu ruwa ba su da ba su lafiya, ba su kare su daga musibu wanda sun ka bace musu hiye da haka za su bace musu ranar tashi alfiya to shine Allah yana so ya kira ta mu zuwa ka kawo gwaji cikakku dura daga abubuwan na ban mamaki da yake cikin halittar shiri sai ya ce إن الله فالق الحب إن الله فالق الحب والنوى نعم يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون وإن الله الذي الله خالق الحب shi ne mai fashe ƙwayar haki ko ta shinkawa ko ta abin shinkawa wanda aka cikin ƙasa aka danne shi kudurar take da iko na cikakke da sana'a sai mai ban mamaki take sa ƙwayar nan ta jika ta kumbura sai ta keto ƙasa wato sai tsiri ganye ɗanye ya kece fara busassa cikin gwadi isa Allah maɗaukaki wannawa haka shi ne ubangijin da ke keto gonso shine nawa gonson da dino ya hidar da iccen da diniya Allah ya ce haka halin sai burjul hayyan nan mai yakan hidar da mai rai daga ba gonso matacce na butacce ke kasashe amma aka kashe shi hidar da ganyen da ya zama itaciya babba kazalika kwara haci ko shinkafa ko inabi kazin nan ko kuma dawa ko sauranci maka su ma ko da aka ɗauka abinci a sa cikin ƙasa a cikin shi ma matacce ne wannan lokacin busasshe ke ƙasashe Allah ya shi ma sai ya fashe shi ya hitar da danye mai yaɗo danye haƙi a cikinsa Allah ya ce wa mukrijul mayyit min al-hayy kuma ta Allah ya ce shi ne mai hitar da matacce daga mai rai shi Allah shi yake hitar da kwai daga kasa da za duka haka zarda ɗan kaza daga kwai wannan ka kudura ce da ta cutar da Allah a kan da shi duk wanda bai yadda biyan an mai kama a bauta in wani yake a towa a bi shi a bauta mai to ya fara yi waɗanda abubuwa da Allah ya yi tuntuci bada in ya iya an kwarewa sai sannan ne ya kamata a ci ya zama Allah ko ya zama wani gauzi da ya kamata a duka mai ko a yi su don shi ko a yi wani biki domin girmama ranar haihuwa in ba haka ba to Allah ya zalikum Allah wannan shi ne Allah ku to Allah ku ku na kaga kun kai an karkatar da ku daga barin Allah zuwa ga wani Allah Allah ce ba shi kada aikin kar ya bada mamaki ba falikul isbahi falikul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana ذلك تقدير العزيز العليم. وإذ مرة في الزيت يتفادق shi ne mai ceto safiya cikin duhun dare ana cikin duhun daren nan shine ubangijin da ke kece daren nan ya haifar da safiya waje lallai laila sakana ya sanya muku dare domin ku samu natsuwa daga wahala ayyukan da kuke yi a yini yaskunu nasu fihi min alharakati don mutane ku samu natsuwa daga kai da kawon da suka yi wa yasari na su dan sarara Allah ya ce wa shamsa haka ya sanya rana wal kamara da wata fusbanan ma'ana ya sanya su yu'rafu bihi ma hisabal abmani ana sani da su ana sani bi fahim zamun nan da aka yi bashin ku cikin matan ku lokutan ibadojin ku sai Allah ya sanya muku sure ake amfani da su saboda ayi nisanin zamun nan Allah ya ce zalika takdirul azizul alim gudanar rana da wata da wasu su sake hidowa Allah ya ce wannan kaddarawa ce ta magoyin nan wanda ba abin da ke rinjaye sai da rinjaye ai wannan abubuwan suna gudana zalika taysiru bil hisab wannan kore wanda aka yi marana suna gudana tun litinin watanni da shekaru wato takadiru lugani bil qahir alladhi la yasta'fi alayhi shay'un kaddara wa mai jayin nan ne allazi wanda yake la yasta'fi alayhi shay'un ba wani abin da ke wuya ta gare shi komi ya duniya a kusa yawo al'alimi masanin nan bi masalihi kalkihi da abin da an maslaha bayansa kun gani shi ya san maslaha ya sanya mana jinsin yanayi hudu ga shekara Da mana. rani lokacin bazara da hunturu da kaka kowane akwai maslahar da bayi suke su sana a cikin kowane shekara ta tsawo ba yi shi ba sai bayi sun kosa da lokacin hunturu zai yi mutane sun saba da jin sanyi a kibani nai lokacin bazara ya yi ba yi ba wallahi mutane sai sun kosa rashin ranar nan cutarwa yake yi saboda akwai maslahohin talibai masu yawa wanda ke gudana a lokacin zafin rana a tambayi yan ka tashi ba su son zuru ko kaɗan don haka to ba su daina akwai maslahohi da yawa na rayuwar talibai da itatuwa kana ganin bazara na fara tsanani kwarai kana ganin malga ta toha sabara ta toha sauran itace da duhun turun nan da aka yi ko guda bai tohawa in ba in ba abin da bane dawo ba dawo dai ka togo ga hunturu ya lullule shi ko da hunturu ya wuce dai make maslaha ta kawai shi ko hunturu da hunturu ya wuce shi na lokacin tsohon su ya kare to duka wannan Allah ya ce biyu ne na ubangijin da ya san maslaha sa da kuma tsara yadda al'amuran su ya taba su gudana a kawo musu wanga lokacin da maslaha bai ta kare sai a janye musu a kawo musu wanga lokacin da maslaha bai ta kare sai a janye musu wannan abubuwan gudanar rana da wata Allah ya ce gudanarwa ce ta mabuwayi na matsayi Allah ya ce وهو الذي جعل لكم النجوم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون نعم وبنجي ما لو كنت تركيش subhanahu wa ta'ala huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma shine wanda ya sanya muku taurari bi ta ta dubiha don shiryu da su zulumatul barri wal bahri a da raki da gulabi ma'ana khalaqa lakum an-nujuma Allah ya halitta muku taurari bi ta ta dubiha fi don ku da su a cikin tafe-tafen ku fi zulumatul layli cikin duhan dare barri a tudanni da gulabi wa inna ma in tanna alaihim bin nujum Allah ya yi musu ni'ima ne da halittar taurari لأن ذلك الكفار saboda masu فهي cikin farfajiyar dazuzzuka وراكب bihari da waɗanda suke shiga gulabe inna ma ya ta duna illai mili maqasidin ya saboda in dare ya kaule ka inda na'in sai ku ce to wagga dai sura ya ta gehen ga fasaki wanda ko wanda ta gehe yamma take wanda kaza ta ita gane ta kaza ta ya ta yi kukan yi wannan ta ya zama da su suke amfani da muna muna amfani da saurari yanzu fiye da su ko ba haka ba dama Allah ya ce wa alamatin wa alamat na wa bin najmihum yahtadun Allah ya ce wa alamatin mun sanya musu alamomin da suke shirluwa da su wafin najmi da kuma taurari Allah ce da su suke shiryuwa laraba da wannan taurarin ne suke amfani wajen ta hita yin su ka ga tauraruwa kaza to lokaci kaza ya yi ko kuma ba gani da gehe ka za to gehe kaza nan na gehe za ki gaba suke kuyar haka ni an da jeji hiya mai sani, ko gulbi ta da yawa ya kan yin dare ba su gane gabas koyar irin ba ka cikin manyan tekuna to da waɗannan taurarin su ke ina fatar an gane yanzu ga shi Allah ya kawo tauraron na Adam yan da Allah madaukakin sarki ya ambata mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam alam yarau ila khair musaffaratin fi jawi samai ma yumsikuhunna illa Allah ba su gani ba ga su na an kore musu cikin sararin samaniya ma yumsikuhunna ba wanda arzike da su ba Allah ba ba wanda arzike da su Allah ya cikin wannan akwai ayoyi abin lura ga cewa Allah yana da kudura da jinkai ga bayin lokacin mikiya ce ake fassarawa da waɗannan tsuntsaye mikiya saboda lokacin ita ce tsuntsun da ake farauta amma yanzu ha da mikiya ake fassarawa in mikiya tana kolo yana sama yana sanwa ne amfani ka da shi ni a karuwa ka da shi babu kuma Allah ya ce mu ba ku gani ba ga tsuntsaye na an hore muku ba kaga duk an ce an hore mu kenan jiragen gana na sa ga sunan korarru ka hau ka zauna cikin jiri ka ji kamar wanda a cikin gidan ba rikima gargada ba tashin hankali ka sai dan sanyi gurguru sai ka ji yayi maka yawa a jukin naki lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka fassara أولم يروا إلى الطير مسخرات من سورة الملك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير وبنجي جاي مكانه can suratul nahl yayi magana da tsuntsaye nan musakkaratu waɗanda aka kore ni. malam kuma yace abin da aka nufi waɗanda su ne jiragen sama wanda da aka ambata suratul mulki shi kuma ana magana Allah yana gwada musu kudura inda tsuntsu zai yare ya koma sama kai ya sake bai kiki kawo ya zama ne kuma bai faɗo wa Allah ce ma yin su illa rahman lokacin da suke cikin saman nan ai za ka je wa zuciya tsaya kuma duk wani sun ya yi zuciya masa ya su, yana tsawa yana yawo ne haka sai kawai ba ba ya fifikawa Allah ya ce ba wanda an da su waɗanda na suratul mulki su ne tsuntsaye nan da muke gani amma wancan tsuntsayen da aka ce an kore muku tsuntsaye ga sunan cikin sararin samaniya dole yanzu ka fassara ku da jiragen sama saboda su a korage gare mu cikin sararin samaniya don ko loko yayin yana yawo babu wata karuwa da za ta yi cikin sama sai dai ka ce Allah rahimin sarki ko ba haka ba amma wanda korarre ne maslaha kane shi zai ɗauke kai kai ka wuri mai nisa shi yasa ke duk wata ni'ima da mu'jiza da ka ba wani ba annabi a zamanin da ya kiraye an ba annabi Muhammadu ne ko zamanin sa ko kuma cikin al'umma tsakanin ta kiyaye ba an ba annabi Sulaimana wali Sulaimana ri abuwa warawa uha shahar ko an ba annabi Sulaimana da ta da ko kowane yana cewa wata ɗaya da kawai in in ki hayayi sauko nan yana so ya je misali kadina to in sha ɗaya sai duka ya yi haka nan in zai maraita yadda ya daga kadina yana son ya sauka lebur kuma marecin nan kafin rana ta faɗi ya je ne. kai in za ka fata da fa sai ka yi kimanin wata sai kana fiya da suna zuwa lebur to ka kaga nan shi Allah ya kawo mu al'umma annabi Muhammadu jirgi an ce wannan iska za ku dai shi da shi din su kafe din su zazzauna kawai sai ku ji iska ta yi raba tsotsa da cikin kai ba su sa musu guguwa cikin ido cikin kudura Allah ba su sa ido su su lalace sai haro ido saboda wani ni'ima ta an kai mu wa safarna lahu rihan tajri bi amri ruha'an haythu asaba Allah ya muka hore mai iska horar yaro a kuma mai dauki ba sa samu kowa kura ciki ido kuma in haifu a samu duk indiyar duha tana isa wurin nan sai a sauke su da su gaba da wajen mutum dubu biyu ko mutum dubu sai a sauke su wata jirin wurin nan ba ta da kowa ya ji da shi an wa annabi muhammadu wannan mu'jiza cikin al'umma, ta bai da jiragen ba amma ga shi an faɗa mai za a yi don Allah ya wani kai da wani jidala wani hamira li tarkabu Allah ya ci mai wa yakhluqu na la amma nan gaba sai halitta abin da ba ku sani ba an halitta ko ba halitta ba ka yan uwa ubangiji madaukakin sarki yana gwada kudura ta cikin halittu daban-daban da halitta muna Allah ya ce madaukakin sarki wannan abin da yayi yi na sanya waɗanda Allah ce kada fassar nan ayat wallahi mun bambance muku ayoyi mun yi muku bayanin su daki daki fasahilla bi kaumi ya'lamuna mutanen da suke sani ai mun bayyana dalilai ala kudratina waɗanda ke gwada muna cikin kudura akan mu yi wa da muka so li kaumi yatadabbaruna na al-khaliq ga mutanen da suke fahimtar girman Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce a gaba وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون الله يتبعي وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة shi Allah shi ne wanda ya kaga halitta ku daga rayuwa guda iya Adamu alaihi salam ita rayuwa annabi Adam alaihi salatu wassalam fa akwai wanda yake mai tabbata wa mustaqarrun wanda aka ji al mustaqarru fil arham wal mustaqarru fil aqlab ai lakum al-istiqrar fil arham ummahat wa aflad abai akwai matabbata da ma'aza ma'aza shine lokacin da aka hada mani namiji da na mace aka aje su cikin mahaifan mace nan ne ba'aza al-mustaqarruha shi kuma ai lakum al-istiqrar fi arham ummahat wa aflad abai kai mutum ya zama da ya jima yana mani cikin kwankwason ubanai ita kuma mace kahi ya zama da ya jima yana mani cikin karankan manta shine kasusuwan gana gaba yana a jurin nan to shi ne Allah madaukakin sarki ya faɗa muku cewa shi Allah nan shi yayi muku wannan ya ajiye ruwan mani cikin kakon namiji da mace mace sannan daga baya ya haɗa su yamma shi su halitta قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يتي مستقر في الرحم انا tabbatar da shi a cikin mahaifa wa mustawdamun fil ardi kuma ana aje a cikin kasa allati tamutu fi hawan da zaka mutu ma'ana kai da ka fara aje cikin tsatso cikin daga baya sai a sauke shi kasa "A mai mazauni a gurin nan Allah ya ce kada fassala ayat hakika mun bayyana ayoyi li qaumi yafqahuna da mutanen da suke fahimta ai bayyanan al-hujja mun bayyana hujjoji li kawai ya a asarara ga mutanen ke fahimta tsirran Allah ana sawi ya fi abbara huna bi ya kawuna sharfi ila anna adawaran insani cewa lalle lokutan da mutum yake biyawa gare su wa ma tawa alaihi amrun kafiyun da abinda yake tattara a gare cikin mahaifa al'amari ne boyayye yace tuhu da farfihil albabu ana gwada kai hankalin masu hankali game da wannan al'amari Sai mai hankali ka gano Allah ya yi hikima wajen halittar mutum zikilafin mujuni sabanin al'amarin taurari ba amru ha zuwa irin mushahadin al'amarin taurari mafayyani ne kuma kowa na ganin wani za a fara fiha bi alamu daga mutanen da ke sani nan ko ne kauri ya kawo daga mutanen da suke tsaya su tunani mai duri su gano Allah yana da hikima cikin halittar jinjirin mutum a injiniyarin ɗin shi daga ikon maniyin uwa da kuba ya zama mutum wanda aka rufe da jini da lakka da ruwan jiki da kashi da tsoka da nama da gashi da aka ba ga sunan ba iyaka kuma injiniyarin dan madini ne aka aka mata duka aka sarrafa shi aka yi da da abubuwa Allah madaukakin sarki ya ce zama dalili kadai ga Allah yana da kudura da sarkin da abota mai da dukkan mutumin da Allah ya wa fahimta sai Allah madaukakin sarki ya ce a gaba وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء نعم فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون أكا. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون wani ubangiji madaukakin sarki ce cikin kudura ta isa a kalle shi kuma a bauta mai shi kadai kuma a yi masa godiya ga nimomin da yake da su da bayi waɗanda ba su yake rayuwa ya ce wa huwa an zala minas sama'i ma'a shina ya saukar da ruwa daga sama ma an ruwa ordinary ruwa bai da alaƙa da za ka ɗauke shi ka gane shi ruwan ne ba ya da garwaye da wani abu yace amma daga ruwan nan guda fa aka rajana bihi muka hidar da shi na ba ta kulli in kirin kowane irin nau'i na itace akukuwa mabankara ƙasa ci makokin kwaya da ci makokin itace da ci makokin komai Allah yake da ruwan nan guda ay anzala min az-zahabi al-matar fa akhraja bihi kullama yanbutu min al-hububi ya hitar da wannan ruwa duk abin da ke tsirana daga nau'ukan kwaya kwalfawaki da kayan marmari wasu simari da ɗan itace wani bukuli da mabankaran ƙasa irin su doya rogo kabushi ga abin nan abin nan mankani da sauran wal hashaishi da ya hakukuwa wa shajarar itatuwa qala sabri babban mai tafsiri ji ai akalajana yi ma yambuji kullu shay'in muka hidar da shi ruwan nan duk da abin da ke shira wayan ya karu waya sulhu ya kyautata ya zama ci maka ko amfani ga wasu mutane ko wasu dabbobi Allah ya ce fa aka rajana minku daga wannan ruwan muka hitar fajiran ganye danye haki green asulin kwaran nan ko baka ce ko mai kalan ƙasa ce amma Allah ya ce da wannan ruwan muka sa ta kumbura muka hitar da ganye mai kalan danye haki game da ita Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace daga wannan ɗanyen hakin itatuwan ko hakunkuwan ko cimakan ko karan Allah yace nukuriju bihi muka hitarwa da shi abban mutarakiban muka hitar da kwayayyaki na cimaka mutarakiban masu hauhawa akan juna kan ji zangar ne ya gero kai kan ƙara gero na ya shige tsakanin wani da wani babu gab babu komi kalli zangarniyar maiwa in ka duba ka duba a gani ya Allah ya yi su mutarakin tsoro a junansu kowane yana goye ga wani Allah madaukakin sarki su hana wa ta'ala ce to ci maka irin ta wannan ta zangar kuke ce wani nan na kari haka ga dabinai su ma daga dabinai muka yi damin min daga filtinta filtin wani abu da ke fara hitowa. Ba kowane cikin wani ce za ka ga mun fitar da dumbuje dumbuje daniyatu makusanta junan su kaga suna amfani da juna shine Allah madaukakin sarki ya ce wannan duka ubangiji ya ce wajen nafin da wasu gonaki bini ni a anabin na ai wa aka raja nafin ma'i da wannan ruwan guda muka yi da wasu bataki na gonaki wa hada'ika da lambuna min ana ana'in ina boba. wa zaituna da zaituni wa rumana da rumani mushtabihan ka gane shi ya yi kama da juna ma'ana ka gane shi mushtabihan fil manzari in ta kalla ka ga itacen su kamar su yi kama da juna amma wa gaira mutu fil da'am amma in ka ɗibi ɗanɗanon ɗan inabi sai haka ya saba wa ɗanɗan da bino sun samu amma itacen su in ka kalla sai haka kamar su so su yi kama da juna a kallo amma a ɗanɗano ba sai ka iske kowane da irin abin da Allah ya bashi na nashi ɗanɗano Allah maɗaukakin sarki su bi hana wa ta'ala ya ce unzuru ya masu hankali ku duba ila samarihi zuwa ga yayan itacensa shi inabi idan asmara iyayi yaya wa yanihi ku dubi ni nasta, in zai yi yaya zai haifar da su za a ganin su masu kalan ɗanye haƙi su koma ɗoruwa daga ɗoruwa sai su koma jajaye ai unzuru ayyuhan na unzuru ayyuhan na nazarin itibarin lura duba irin na lura da kima Allah wasu tarin da kuma sa ido a kalli wani abu a lura da wannan abu ya zama mutum izina Allah ke ila kuruji hadin istimari zuwa mai ta waɗannan jaya min istibai kuruji daga farkon hidarsu ilan in zuhuri a har zuwa cika bayyana su wa nadar jihada ne nasu kai fatan ta kilo min halin ila halin ka kalla ka ga ya suke tirata daga halin ɗanyantaka zuwa halin zama ja zuwa halin zama jajaye ko bakaki ya za su kira su zuwa gani wani hali fil launi cikin kamannu war ra'ihati da dan dadin nan da wari wasu dare da girma wal kibari da laukaka Allah ce ta ammadu lura da wannan ibtida samari aisu yakunu ba'du murran ku kalli yadda jajen itace suke fara lokacin da suna yan ƙanana wani su tashi garai wa ba'du maliham wani su barci garai la yuntafa bi shay'in minhu a wannan lokacin da yake hitatin nan ba a karuwa da komai na shi thumma idan taha sannan idan ya kammala wanda zaje yanni na fa innahu yahudu kulwan tayyiban nafi'a kai ya dawo kulwan mai zaki tayyiban mai kyakkyawa nafi'an mai umfani mustazmimine mustafagul malati mai tsananin dan dan mai daɗin hadiya mai sauki hadiya mai dadi fa subhanal allah sarki ya tabbatar ma mai cikakkiyar kudura din na alkallaki mai yawan halittar mutane da talikan da aka yi tare da su na itace da dabbobi da kwari da sauran abubuwan ban mamaki Allah shi inna fi zalika cikin wannan aikin da Allah ya muku cikin tsiraruwa kadai ya isa ya zama la'ayatin Allah ya ce ya abubuwan lura ne da kudura Allah da isa shiga ta cikin da shi abota mai ni yi yu'minu da mutanen da suka yi imani da Allah kan wannan ja hankali ne Allah ya ja hankali shi Allah bai ga ku burka ne don na yi kai wani zai ta dora sausau da karfi da yaji amma shi Allah zai gwada muku abin da ya sa ki jin shi bauta zai faɗa muku shi ya halicci kuna shakka ya ayyuhan nas ya ku mutane uskuru ni masallah alaikum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum min as-sama'i wal ardi ya ku mutane ku tuna ni'imar Allah hal min khaliqin kuna da mai halitta ghayrullahi wanda ba Allah ba yarzuqukum da ke yi arzuta ku min as-sama'i daga cikin sama wal ardi ko kasa kuna da mai arzuta ku hidda rana ya hidda wata ya gudanar musu iska ya hidda gidai masu ɗauko ruwa kuna da shi wal ardi ko kuna da mai arzuta ku kasa ya aje muku ruwa ya hitar muku da tsiri ya girmama shi ya yi iya ya sa ya dina kuna da mai yi muku Allah ya ce dole ku ku ce wallahi Allah ba mu da shi gauti ya yau bai muna ko da bini ya zo Allah ya ce to la ilaha illa ku ba wanda cikin ta abota mai fashi Allah shi kadai in ko kun ji Allah kuka yi wasu ne fa anna tu to fa kula ya aka ya aka ya da wani dubara ne a karkatar da ku gabin Allah shi kadai zuwa gabin wani wanda ba Allah wannan ne Allah yake son da hankalin mu nan cikin halittar tsiri da yayi ya ambaci mu masu shuka ya ambaci masu yayan itace daban ma Allah ya ambaci kowa yana da inda ya karu da shi ta hanyar cimakarsa wannan cimakar ɗai yadda aka hutar da ita da yadda aka tsirar da ita a rene da ta girma iya kaka in take ta shi ma kake in za ka kai haƙin ka za ka sa ita ku sai ka jawo ƙasa ka zan mai kai ta hada yara ku ka saki mana ko ba haka kuka yi ba ku rinka ba. saboda jin haka in ba sake ba bai daɗin tsira to amma in ka kai wannan abin ba kai a can kana bunƙasa shi ka to kai ne Allah in aka so iya ya kira ba cikin kasa ta yi ba amma sai ko da cikin hancin da yake Allah in kwanan nan ta fashe in ce da zai mirgito ya hito ya hudu kasa ya yi fili. a wannan lokacin da ake bukata ya zama fili. inda an bar shi da ciyawa mai yalwa yana hitowa sai an kai mai allura kafar za ta huda kasan nan duwar da nauyi sai ta huda ya ɗanya ta amma sai a sanya mata Rika tawa da wuri gajiya babu su ana jita wannan muna karatu ana yawo ina fatar an gane da haka wannan abin Allah ya ce to bari ya karantar da ku abin da ya yi muku wallahi ya cincinta a ce kun da girma nai in yace a bari ku bari in yace ayi ayi yace ku kalli abincin iya ka kukuwa ka noma ka kai noman nan da ka zo hacin kasa kasa ka tumbuɗe ka dawo kai ta jira wani na ka jira ya jira da su da ya tsira ka zo ka ɗan jare mai haji wani na ka tsira kai kai jira ya girma ma shi da ya girma wani na ka kai kai ta jira ya hidda ya gare shi ya zama masa ci maka ta ci har ya hinar da shi ka je ka girba ashe ko Allah ya ce wallahi in an bauta mu ne Allah Allah yana son da Allah fa Allah ku ku na ka ka ku kai akarkatar da ku daga bin wani Allah wanda bai ko ita ce abu bale hayya muku shuka da ci maka daga gare ta sai Allah ya ce a gaba wa ja'alu lillahi shuraka al-jinna wa khalaqahum وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون ubangiji madaukakin sarki ya ce tare da wannan abubuwan duk da yamsu na nimomi ya ce waje alunin lahi shuraka amma sai suka tuma suka sanya ma Allah abokan tare da waje alun jin na shuraka an lillahi suka sanya ma Allah aljannu tare da ta ina haisu a ɗa'uhun fi ibadatil awtani ta inda suka kawata musu bautar gumaka kuma suka yi ta kenan fi musu la'a saboda asulin wannan ibada shedan ne mutane annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya yi kai yana faɗi Allah mutane nan sun hingire mini sun kibin abin da zo musu da shi sun riƙi wasu mutane da akoma bayan an lissa waɗannan mutane cikin suratul nuhi ko ba a lissa wasu to kenan asuli tauhidi ana nan sai dan mutane kirki suka fara rasuwa sai ya zo ya su. ya za ku bari su malawa ne su ya za ku bari irin su malawa ne ake ba mu bar abin da muka tunanin su ba sai ke da yake kun hotunan su ku aje saboda mu rinka tunawa da aka yi hotuna aka aji yau da gobe yau da gobe sai diya suka mutu waɗanda suka yi hotuna sai ya'ya jikoki suka tashi sun iske ruba na girmama wanga hoto yana kwata mutu hannun mutum in bai taɓa shi biyan da suka da uwa da waɗanda suka riƙe alfarma suka da suka dai jikoki ta shirya ta ce ai waɗanda suna uwayen suka bauta ma suna suka girmamawa lokacin da suke raye don haka sai shi da ya tsawata musu waɗannan mutane sai suka fara musu ba saboda an ce musu wanga malam wani na yayi alkhairi yayi da'awa yayi kaza ko ba ku gani ba yan shi a hoton zabbi ke su ya bai ma shuka musu komai ba kai sharri ni a haka ni dauka in Allah dan da ni kun su ko hoton su malam Ibrahim kaula ku su ya wata mace sabbiya ta ce to shi wanga mai ido kuru kuru shi ko wani wani mukami na ya takara ban sani ba ta zama na Allah Allah wasu ne Allah wurin na shi ko wanga ba Allah mai ido kuru kuru wani mukami na ya fita da kun ga su ko suna ganin a aji suna na a kakkafa su duk inda wani gangare yake na dalika saboda waɗanda suna manta da su suna za su ce dogo da kiyama wannan sharrin shekani shine Allah ce, sun sanya ma Allah abokan tarayya aljinna aljannu mista an ka ambaci aljannu saboda su suka kawata wannan ibada aka yi Allah ya ce wa kharaqu lahu na wa banatu. sun ceto ma Allah iya maza da iya mata bigairi ilmin ba da sani ba ma'ana wa ku wa nasabu ilayhi ta'ala albanina wal banat haythu qalu zairu ibn Allah wal bana banatullah kun san tan suratu ta fadi aka ce waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum la muhdarun to wannan nasaba shi ne sun sanya ma mala'iku cewa ƴaƴan Allah ne da mai son ya kusanci Allah sai ya bi mala'iku sannan su kai shi Allah to shi da Allah ya ce suka keta ma Allah wasu abin haɗawa ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata, amma fa sun shi bi gairi ilimin ba tare da sani ba. Allah ce, shi kan Allah yace subhana sarki ya tabbata ga Allah da asani yana da abun kari wata ala ya da barin dukkan wata na kada da suke gina musu amma ya su guna daga abin da saman da Allah shi ai sanar da Allah wa sa an hadhihi sifatin lati nasabaha ilayhi zalimun Allah ya fata ga asani shi ya kamantu da waɗanda sifofi da asani mai suka sifanta shi mista yace ni ni kai da da ni ni kai da mata ni ni kai da iya mata mala'iku wanda an badi'u samawati badi'u samawati wal ard hmm. anna yaqulu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba kuma وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم الله يني الله كي da, wanda yake badi'u samawati makaci samai guda bakwai al'ardi da kasa ba ku diga kuma min gairi misalin sabaka wanda ya kaga bai koya ga kowa ba kawai haka ya kaga bi ne ba a taɓa yin samai da kasai ba wa kafin Allah shi na shi yace to an na yakunu lahu waladun ta kaga za a samu kaga Allah walan takun lahu sa'ida ba ba ta da al'ada kai bai yakunu lahu waladun wa ta lahu to Allah bai da mata wal waladu la yakunu illa min zawjatin da ba ba samu shi da al'ada sai ga mata to Allah bai da mata ta kaga ya haihi annabi Isa ta kaga ya haihi Uzairu saka ga ya hayi mala'iku Allah ya ce wa khalaqa kullu shay'in alhadi shi halici da kwacin komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma ga kwacin komai masani ne madaukakin sarki kai Allah ya ce a gaba ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل الرحيم ونجي ما لو كتير كتير ذلكم الله wannan وانا da aka yi wannan kudura shine abin shine an mahalicci kuma la ilaha illa hu ba wanda cincin da abota mai face shi shi ya kali hukum mahalicin ku wa malikikum mamallakin ku wa mudabbir umurikum kuma shi an mai gudanar da al'amuran ku yayi muku farko da karshe yayi madaukaka yayi kasantattu yayi kyawawa yayi munana yayi manya yayi kanana la abu da ba abin bauta bi haƙƙin da gaskiya suwa wanda ba shi ba ku saboda ni saboda khaliqu kulli shay'in la shi ya halici da fatin komai don haka fa abudu ku bauta mai shi kadai wa huwa ala kulli shay'in wakilun bisa ga fatin komai shi mai tsaro ne ai wa huwa al-hafizul mudabbiru li kulli shay'in shi Allah shi ne mai tanadi ko mai tsaro ga kowane iri abu fa fawidu umurakum ilayhi rafi al'amuran ku bukatun ku zuwa ga Allah na duniya da lahira ku bar a zuwa ga wasu waɗanda ba Allah waɗanda ba ku gani ba Wata wa tawassalu ilayhi bi fi ku yi tsari zuwa gare shi da bauta zuwa gare shi saboda la tudrikuhu al-absar la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif wa huwa al-latif al-qadir Allah ya ce tilatu tudrikuhu al-absar ganna ba su Allah amma wa huwa yudriku al-absar shi Allah yana da suwar ay ai la tasilu ilayhi al-absar idanun bayi ba su yi Allah wala tuhidu bihi kuma ba ya yi hakika ni ya da Allah yake wa huwa yaraha amma shi Allah yana ganin ila dukkan su baki daya wa yazidu biha yana kewaye da su da kudura sai bi shumuli ilmi saboda ilmin sa gaman mene ta alama da sarki lil kafiyati da dukkan abubuwan da aka ci ga bayi komi a bayyane ki ga Allah madaukaki Allah ya ce wa huwa latif shi Allah mai tausayi ne bi ibadihi ga bayinsa al-khabiru masani bi masalihi ga abin da zai kyautata su qala ibn kathir ibn kathir yace wa nafyu al-idraki al-khas la yanfir ru'yat yawm al-qiyamah cewa nan duniya ba a ganin Allah to wannan bai hana ga Allah gobe kiyama ga mu amma su wato dan aƙidojin kawarijawa da sauransu suna ganin cewa a ba a gani Allah gaba ɗai. amma nan Allah yana nuhin ba a ganin sa duniya kamar yadda ya ce Musa lan tarani Musa ba za ka iya gani na ba amma ana nuhin nan duniya yace ya Allah ka dai ni alwarma in gane ka ce, a Musa ba ka iya ba yace a dai taimaka mini ya Allah sai ka ce to fahidan dutse kamar yanzu a ce ka akwai ko sarfashi da kallo ko kuma zuma da dutsen kan nan na shiga Abuja sai aka ce ba wata kankara babba ya kwahi ta da kallo in ka tabbata wurin nan biyar ga gani ubangiji madaukakin sarki aka ce ya bayyana haskensa kadai ga wannan dutsen sai ya nike gaba ɗaya kamar an yi bombin nashi sai Musa ya fadi yana tsomanni ba shi hakkin sa ne na gare ba ga dutse dutse ya nike shi ko Musa ya jimar nike dutse ya ya hankali ya tashi ya faɗi yana so man yace ka gani Musa yace ba ka ya gani na don haka wannan ganin da Allah ya kore na duniya ne amma ranar tashi alkiyama ubangiji yana yana bayyana wato wannan korewan da ke fasace na duniya bai hana wancan na lahira iz ya ibadi mu'mini ne, saboda gobe lahira Allah yana bayyana ga bayinsa mu'minai kama ya sha'u kamar yadda ya yadda suka yadda yake gaduwa da su fa amma jalaluhu amma girma Allah wa azmatuhu da daukakarsa alama huwa alin bisa ga yanda zakin sa yake an gane ko wata kaddasa yadda ya tsarkaka aka ce to shi kan fala basaira wala tudriku al shi kan zatin Allah hakikanin mutane ba su da ganin sa amma Allah yana bayyana da mu'minai cikin sifar da ya iya bayyana su gane su ba ga shi yana ta mala'ika ya zo majalisin manzo Allah ba ya zo cikin sifar mutum shi ma Allah yana bayyana cikin sifar da bayin su za su iya gane amma shi zatin Allah madaukakin sarki wanda hannunsa ya jinki tambayi guda bakwai hannunsa guda ya jinki kasai daga nan har kasan kasai guda bakwai ina kai ina gani ne ko kirri an ka ce sai ka gani ba wahal da kai ba to kalli duniya gaba da ka ce a nade ta ga hannu guda sammai gaba da a nade su ga hannu guda Girma Allah ya girmama ba idanuwa sai yasa yake cewa wala kibir ya fi samawati wal ardi wa huwa al al hakim duk mi girmami na sama da kasa duk da Allah su komawa Allah ya fi komi girma komi mi abda girma Allah yana da shi da girma fatar an gane to don haka nan ga ganin Allah hakikatun zatin sa a'a Allah dai zai ba ku sifar da za ku iya gani kamar da za ku iya gani ta Allah maɗaukakin sarki ku gane shi cikin kyakkyawa kama wadda za ku yi farin ciki ba ku taɓa gani wani abu mai kyau irin sa ba ganin da zai sa saboda kyawun Allah sai ya aljanna sun manci da ni'imar da suke ciki yana fatar an gane sai sun manci da ni'ima sai ku ki baki kamar mutumin da wai abu ya bayyana gare shi na ban mamaki ya saki baki har yau su hara dalala saboda ɗaukar hankali to muminai za su ga Allah don Allah ya ce wujuhu yawma idhin nadira wasu shoki gobe masu haske ne ila rabbiha nadira zuwa ga ubangiji masu tsallo ne don haka yan jahamiya sun ce kakabba a gani Allah su ko ahli sunnati wal jama'a sun yarda da yarda alqur'ani da sunna suka tabbatar da ana gani Allah saboda manzon Allah ya ci cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara ghafira la tudamuna li ru'yatihi manzo Allah ya za ku ga ubangijin ku gobe kiyama yadda kuke gani wannan wannan wata wanda ya tafi cikin sararin samaniya kuma ba ku cutuwa da gani kaga duk da manzo Allah ya faɗi Allah ya faɗi gani Allah yana nan ga mu'minai gobe don haka yan jahiliya su yi sun kore abin da Allah ya tabbatar da annabi. shi ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace wa huwa allazi shi Allah mai tausayi ne alkabiru mai ba da labari yanayi al'amarin bayin bayan wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce kada ja'akum basairu min qad ja'akum basairu min rabbikum na'am

fitila sai kuma Allah ya ce musiba za ta kansa Allah ya ce wa ma'ana alaikum bi wasiya fi da annabi ba ya tsaron cewa kowa sai ya da amma da wa hawa ce abin da karanto da dai Allah shi amfane mu da shi inda aka yi kuskure kuma Allah shi gafarta mana wannan kuskure ya shafe mu shi a cikin bukatar anan nake cewa alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihatu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah kada yawan tambaya yana cewa da Allah ma da shi bashi ya yi mutum yawa da ke kan addu'a ya kamata ya karanta. Bashi yawa mutum addu'a. To kai ya dace ka ci bashin mutane da niyyar rashin biya. ce ya gidi sallallahu alaihi wasallam ya ce man istabana yuridu al-ada'a adda an. Don mutumin da ya ci bashi da biya Allah zai taimake shi kan biya. yace man sarana yuridu al-itlaf lafa Allah duk wanda ya tsaki da nuhin halakawa Allah zai sanya na lafa sana'a kai ba ta albarka komai na zai rikice ne ka san da wannan ta do innamal a'malu binniyat Allah yana kallon niyyar ka lokacin da kake bashi amma in ka ci bashi ta huska yardar da ta shari'a ba ta hanya wadda Allah bai dora maka cin wannan bashin ba shari'a ta yarda da irin cin wannan bashin saboda lalura ce kakkan ma daga cikin lalurori wadda ba makawa ta bashi to Allah yana taimakonka kuma na biyu akwai addu'a da manzo Allah ya ba sahabi akwai addu'a biyu akwai ta farko Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajazi wal qatli wal jubli wal bukli ومن غلب ومن غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اقنا بهلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن wani hali an ba shi kai wanka ta ƙarshe Allahumma qini bi halalik an haramik wa aghnini bi fadlika amman suwa wani kuma an ba shi da waccan da wacce duka an haɗa mai don haka ita ce addu'ar da ake karantawa a lajimciyin ta da kyakkyawan niyya Allah zai taimaka a biya maka bashi in Allah ya so na saura tambaya guda kuma shi kenan to salatu da annabi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله من تعالى مسلاتي نتعبيك da aka jingina ma sahabbai sahabbai ba su tawo Najeriya ba amma dai wanga masallacin da aka jingina ma sahabbai aka yi gafa domin bidan lada da ilimi Allah ubangiji ka ba mu lada da muka fita ba mu ilimi mai amfani da zai samu na rayuwar mu ta duniya an mu koma gare ka muna yarda amin Allah ka ba mu lada da za ta ishe mu samu rahama ka gobe kiyama Allah kuma ka ba mu lanar da za ka isa sanadiyar shahidun ban mu ya Ubangiji. Allah ka gafarta muna. Allah ka gafarta muna. Allah ka gafarta muna zunubban Allah ka cincintar da mu ga zama cikin bayin da za a yanka daga bari wuta a cikin wannan wata mai daraja. Allah ka shahi muna kurakuran mu karfan mu da ibadojin mu. Allah ka yi muna arzikin dacewa da lailatul qadari kuma ka karfan muna ibadar da za mu yi a cikin ya Ubangiji. Allah muna da rauni zamanin na an jarrabe mu da yawan sabo ubangiji Allah ka taimake mu karaba mu da waɗannan wutan na sabo amin abin da muke nada Allah ka karban mu na Allah ka karban mu na Allah ka yawaita mu na lada amin Allah akwai rashin lahiyoyi zamanin na Allah kai mu na maganin bala'o'i rashin lahiyoyin da ke damuwar mutane na huka daban-daban Allah ka kuranye mu waɗanda asibitoci da waɗanda a gida zaune suna jinya waɗanda aka ta kawo suna fama da rashin lahiya Allah ka sauƙaƙe musu waɗanda aka lahiya Allah ka tsaye musu lahiya su ka ba su ikon neman yarda Allah da wannan lahiya ya Allah muna fama da matsaci daban-daban abubuwan arziki mutane ya yi kasa kasa ya Allah ka san da haka ya Allah sanadiyya kila sabo mu ne Allah ka gafarta mu wannan sabo ka shirya mu ka raba mu da shi kuma Allah ka dauka mu na arzikin mu amin ka yawai ta mu shi sa ya zama sanadiyyan mu samu kalkaka daga barin dukkan wani lahi ya Allah amin ya Allah ka kuranye mu da talauci amin ya Allah ka kuranye mu da damuwa da matsuwa ya Allah ka kuranye mu da bala'o'i da fitintinu ya ubangijin talibai kana da iko muna duk doka gare ka ya ubangiji talibai Amin. ya Allah su tuntun da ke gudana cikin kasanmu Allah kai mana maganin su masu cin nasu Allah kai mana maganin su masu gudanar da su ya Allah wawaye da aka ba yan kuɗi su halaka lahira su saboda duniya Allah ka shirya waɗannan jajayen masu shiryuwa ne in ba su shiryuwa ubangiji Allah ka saukar da wushin ka a kan su ka gwada musu ƙarfin ka ya ubangiji mun san ba mai buwa ya cikin talikai ya Allah ya Allah waɗanda ke ƙoƙarin su cinna mu na wuta arewacin Najeriya ko ƙasashen waje ko nan cikin gida waɗanda za a yi amfani da su Allah a cuta mu na Allah ka cuta musu kamar da cuta zuwa gare su Allah ka mai da masheki ya kai kanta can gare su ya ubangijin ta Allah ka ba mu zama lafiya da wannan duniya ba jagorori mu jagoranci akan aikata daidai inda suke akan kawa ba Allah ka karfafa su ka kare ingiza su ubangiji inda suke akan kuskure Allah ka ya yi hannayensu daga kuskure ka kyauta niyoyin su suka kan su ya hau don jikin tsari Allah ka zaɓa muna nan gaba jagorin da za ka zama su jin tsoron ka masu tausayin ya hau don jikin Allah kada kada ka haɗa mu da azzaluman jagorori masu lulluwan waɗanda ba su tunanin gobe kiyama. Allahumma hasina fi fatana fil umuri kulliha ajirna min kulli fitna wa azabil akhirati ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min salih ma tusinna fa min al ahli wal waladi wal mali ghairi dali wal mudill. Allahumma qina bi halalik an haralik wa adalina bi fadlika amman suwat. اللهم إنا نسألك فينا الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علينا وتغفر لنا وإذا أردت بك لتفتنا فنجنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين